da aka gina a nan masallaci mata ba su fara karatu ba ne shin malam ya halatta ce ta inka mayafi kamar yadda 'yan barada suke inkawa tun daga sama har kasa amma ni ba ni da wata akida daban ni dai musulma ce kawai haka ake so mutum ya zama musulmi baya karkata zuwa ko ina sai dai karkata zuwa alkhairi ya zama musulmi ko ya zama musulma amma dan hijabi ba na hijabi na kowa ina addinin musulunci ne duk mutum ya haɗa sai قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التعجيل إلى الموقف yace babin da ke bayanin gaggawa zuwa tsayuwar arafa to a karkashin wannan babin bai kawo hadisi ba sai wani su malamai suka ce ya faɗa cewa baya son ya maimaita hadisi ɗaya so biyu sai dai in akwai wata fa'ida a ciki ko cikin isnadi ko ƙarin bayani ko wata matsala daban to wannan babi da ya kulla ya ce hadisin da ya ji cancanta a kawo karkashin wannan babi shine hadisin da ya gabata na Imam Malik daga Ibn Shihab Zuhri wanda yake wanda Abdullahi dan Umar yace ma limamin Amir al-Hajj a tafi arafa wannan lokacin ya fi dacewa da sunna yake wannan hadisi shi yake cancanta a kawo amma tun da ya kawo shi farko baya son ya maimaita ya sake kawo shi anan shi yasa sai bar babin haka nan bai kawo wani hadisi karkashin wannan babi ba eh? babu ne عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح إلا فتحه فخرج إليه فقال ابن عمر فقال ابن عمر الرواها فقال آل آنا قال نعم قال أنذرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق الله أكبر an karanta wannan riwaya a cikin wani babi daban amma ba wannan babi ba an karbo daga salim dan abdullahi dan umar ya ce, Abdulmalik dan marwan kataba ila al ya rubuta ya rubuta wa hajjaj takadda yace miki an yi atamma bi abdullahi bin umar ko da yake kai ne amirul hajj abinda ake nema gare ka kai koyi da abdullahi dan umar ma'ana ya fi ka sanin sunna falamma kana yawmu arafa yayin da aka wayi gari ranar arafa جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه حين زاغت الشمس dan Abdullahi dan Umar yace sai Abdullahi da Umar yazo yace ina tare da shi yayin da rana ta karkata kadan auzalat fasaha inda fusfati sai dai tsaya wurin tanki ko haima ko ɗakin hajjaj faƙala sai ce aina haza ina wannan ina wannan fakara da ilaihi sai fito menene ya faru lafiya ya aba abdurrahman فقال ابن عمر الرواح yace sai Abdullahi dan Umar yace masa tafiya za a yi yanzu wannan lokacin shine yafi dacewa da sunna a tafi faqala al ana yace yanzu yanzu nan cikin tsananin zafi qala na'am yace yi qala anzirni ufidu alayya ma'an yace to kadan tsokace ni kadan shaware ni a ɗan jira ni kadan in je in zuba ruwa a kaina فنزل ابن عمر رضي الله عنهما to sa'an sai Abdullahi dan Umar ya sauka akan abar hawarsa dama ya zo akan abar hawarsa ya ta tsawa ina wannan ina wannan wannan yake dai ya fito tafiya za a yanzu sunna ake son abi ba so ake abi son zuciya ba sai ya fito Amirul Hajj ya fito lafiya yake tafiya za a yace zunna yace eh to yace to ka saurare ni to babu sabani kenan ko bai mutu ba to yanzu sai Abdullahi dan Umar ya sauka kan abar hawarsa yana jira Hata kharaja al har sai da hajjaj amirul ya fito fasara baini wa baina abi sai hajjaj ya shiga tsakanin abdullahi dan umar da dan abdullahi dan umar yana tafiya ɗaya nan ɗaya nan shi kuma hajjaj yana tafiya fa sai dan abdullahi dan umar ce in kunta turidu an tusiba sunnata in so kake ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-yawma yau faqsir faqsir al-khutbata fa aqsir al yace ka cakaita khutba wa ajjil ka gaggauta zuwa a tsaya kada a jinkirta a bata lokaci nan kuma a tsawaita khutba fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce sadaqa gaskiya ya faɗa shine babu ta'jili ila al babu lukufi bi arafa dama ai kun ga sahabbai kansu ba abin da suka damu da shi su dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi saboda sun san hadarin da ke cikin kauce saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma'ana Allah madaukakin sarki in ma yace kai koyi da kaskantaccen mutum ko matsakaicin mutum ko ko a'a siyayyen halitta baki daya muntaha ka muntaha kamalil bashariya in aka ce ka yi koyi da kaskantaccen mutum an girmama ka ko an wulakanta ka in aka hada ka aka ce ka yi koyi da wanda ya fi kowa wurin Allah an daga matsayinka ko an an an an tozartar da kai an daga matsayinka to Allah madaukakin sarki ne yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku in za tare da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce babu wani dalili da ke istisna istilahi sai in nassi ya zo cewa waɗannan abubuwan su ne ba za a yi koyi da manzon Allah a ciki ba amma baitin matukan wani nassi bai zo ya togaci wani abu ba yace duk wani abin da za mu yi abin da ake nema gare mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka ce duk wanda yake koyi da manzon Allah ya je ya koyi da wani in ya bata kada ya zargi kan kada ya zargi kowa ya zargi kan yace duk wanda yake koyi da manzon Allah duk wani wanda kaje kai koyi da shi in ka halaka suka ce kada ka zargi kowa ka zargi kanka dan Allah madaukakin sarki da ya daga darajarka yace kai koyi da manzon Allah kuma manzon Allah ne ya fi kowa duk wani halitta da Allah ya halice shi manzon Allah ya fi daraja ya fi kamala ya fi dauka wurin Allah madaukakin sarki a sai cewa da aka yi an baka izini kai koyi da shi din nan an dauka matsayinka ne ko an kaskantar da kai ne da shi ne suka ce kuma Allah ba mala'iku ya ce ai koyi da su balle ka ce ai mala'iku ba sa jin yunwa ba sa jin zafi wata halitta ce daban aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kai koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yana jin yunwa yana jin zafi ya ji sanyi yana suka ce yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jin yunwa ya je saci dukiyar mutane ko ya danne dukiyar mutane ko ya menene rubuta cikin zai duke mutane ba haka yake kai ma wajibi ne kai koyi da manzon Allah ran da abu bai samu ba sai ka ce to me manzon Allah yayi a wannan lokacin sai a ce hakuri kai ma ka ci abin da ke wajibi akan kai hakuri Allahu akbar manzon Allah yana jin sanyi aka ce tilas ne kai koyi da manzon Allah a cikin karantarwa a cikin tsarin rayuwa da iyalinka a cikin hulɗa da almajiranka ko muridanka ko jama'a a cikin hulɗa da jama'a baki daya tsakaninka da Allah tsakaninka da jama'a tsakaninka da matanka tsakaninka da almajiranka suka ce kowanne in ka bincika za ka ga yaya manzon Allah ya tafiyar da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yana jin sanyi yana jin zafi har yaki ya je aka karya masa ko hakorinsa mai daraja wa kufirat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wa sallam kuma sulken karfe hular kwano sai da ya buɗe kan gefen manza Allah nan guda biyu har jini na kwarara saboda a da addinin Allah ba bacci ba kwanciya za ka yi ka miki kafan kana jin daɗi kana dana sha ka ce kai ne kake son manzon Allah ko kake jin manzon Allah ba ba haka son manzon Allah ko biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sai ka shimfiɗa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah Allah ya umurce mu da abubuwa da yawa guda biyu biyayyen su ne guda biyu mu so shi fiye da kowa sa'an nan mu yi masa biyayya fiye da kowa ba a ce mu so shi kadai sa'an nan mu saba mishi ba mu so shi sa'an nan mu yi koyi da shi mu yi masa biyayya abinda Allah maɗaukacin sarki ya nema gare mu kenan kuma wannan yana cikin ɗaukaka darajar mu sai sa suka ce duk wanda bai koyi da manzon Allah ba in ya halaka fala yalumanna illa nafsahu in ba koyi da manzon Allah kake yi ba ba abinda zai zo ya hana ka shiga cikin halaka misali sai kaga kai kana kaunar manzon Allah ne kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji mutum ya ce na rantsa da girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina rasulullah yana da girma yana da daraja fiye da kowa amma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi rantsuwa da kowa sai da Allah ka so shi sai ka saba wa abin da ya faɗa in aka ce a'a ai wannan haƙƙi ne na Allah kada a yi rantsuwa da kowa sai Allah sai ce a ba ta son manzon Allah in wani abu ya faru maimakon ce ya Allah ya Rasulullah ko ya riga bilad ko ya shehu da bello ko ya sidi fulani in ka ce wannan haƙƙi ne na Allah sai ce ai ba ka son manzon Allah karshen al'amari kuma aka tantance sai kaga shi ma din ba son manzon Allah yake dan haƙƙin Allah ne dauke ba manzon Allah an kai magana sai ce ba ka son manzon Allah in aka zo wurin haƙƙin manzon Allah aka ce yaushe manzon Allah zai faɗi wani abu kuma ka taurari magana wani sai ce a ba ka son mazhabi <laughs> ya manta cewa yanzu rashin bin manzon Allah cikin wannan din shi ma ba daidai bane sai sai to masu mazhabi fa to kuke ku kore mazhabai maliku ya san komai maliku ba abinda karshe kuma aka duba ba maliku yake duba ba maliku ya san komai bane wuri kun ya dauki hakkin Allah ya ba manzon Allah kai magana sai ce baka son manzon Allah zaka zo ka ga ya dauki hakkokin manzon Allah fiye da dubu ya dauki ya dora mu mutane su yake bi su ya sani ba ruwan shi da manzon Allah a wannan lokaci in ka ce yanzu man yauce da wace hukka za ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da manzon Allah ya fada cike da menene da menene ka bar su ka je kana bin wani sai ce kare na ma'ana barin magana wani din na renawa ne ga shi barin magana manzo Allah shine kaunar manzo Allah zaka zo kuma ka ga karshen al'amari imam malik din ba san shi ba wai an ce a imam malik menene imam malik bai sani ba to imam malik ya san koriya ba ka dauki akida imam malik ba ya baka binciki ina aqida imam malik ba ya ya baka dauki sulukin imam malik ba karshe kace a a to ai imam malik sune shika shikan ahli sunna ba ka san bid'a yace a to ba ka son waliyai mutum ba zai samu alkibla ba sai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakkin Allah ya ba manzan Allah kai magana sai sai ka so manzan Allah hakkokin manzan Allah zai dauke ba mutane in kai magana sai ce to su kuma ba so su karshe sai in ka ce to su imamu malik ai su ne imamu ahli sunna imamu darul Hijira ba sa son bid'a ba sa son kaza ga abubuwan da suka fada game da akida da suluki da menene da game da bid'a sai sai a ah, waliyai fa ba sa son waliyai tare da cewa shi ma ba wai waliyai ke so ba wali ɗaya ke su wanda ke amince da shi sauran ba kowa ba kun ga inda shi ɗaya ke kai mutane na kabarwa sa'an nan aka tantance kuma waliyai ɗin na kwarai ba son su ake ba bin su ake yi a ana ɗaukar sunan su ne ana biyan bukatar duk wani waliyi bawan Allah ba zai taba zama wai dan ya tara duniya ba ba zai taba ya zama ya ga ana ana tozarta addinin Allah ko ana zalunta bayan Allah sai ya zare ne sai yayi ne to yaya ba mu gani ko magana ma a fito a yi mana sai ka tun daga hakkin Allah hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har hakkin bayan Allah waliyai din sai ka rasa mutum ba shi da alkibla kenan sai in yana da manzon Allah kada ka rudu a ce wani yana da rawani mai girma ko matsakaici ko karami ko hula ko tabara duk inda kake mutum baka shige iblis ya zo wasa da hankali kalmomi ne guda biyu yake da su da su yake tsakar da kowa da su yake cutar kowa kalmomi guda biyu iblis kowane ne ko min girman malami ko min darajar ilimi sa annabi adam ba annabi Allah bane kalmomi guda biyu ya faɗa masa a cikin aljanna kalmomi guda biyu waɗannan kalmomi suke tare da ni suke tare da kai suke yawo da hankalin kowa haka je ka hadu da Allah ba ka da abin da ka tsara yaudara da yaje mai fada wa ya san waɗannan kalmomi yace ala adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla duk wanda ya halaka karkashin waɗannan kalmomi ya halaka shajaratul khuldi wa mulkin la yabla هل أدلك ala ala shajaratil khuldi wa mulkin la ba dan annabi Adamu ya zama annabin Allah ba sai shaytan ya samu sa'a kai ko to sai Allah ya kiyaye shi to wannan kalma iblisai da shaiɗanai da kowa suna nan tafiya mulki kake so kana son mulki kana son ka dawo kan mulki malami yana wuri kaza yana kofar gabas yana ta yamma aje ayi tsafi aje ayi tsubo wai kana son mulkin la bayan ka samu ka dare kan kawaragar mulki kana zaune mulki ne shugabanci ne malanta ne jama'a ka tara dukiya to ka ce ka dana ka miƙe kafa ka wata ya kai fata ka kai wata ka kai abin da kake so wa mulkin la ya Allah akan haka duk inda malami yake fati zai yi tubbu zai yi ko menene kai kana tare da shi saboda yayi maka dalilin yadda zaka dawwama kan mulki shine wa mulkin la ya Allah dan kasuwa ne mai kamfani ne duk eh, mai kuɗi ne duk abin da kake so mulkin laya waɗanda suke jinanun duniya yanzu manya-manyan kasashe da ake duba in suna son kai ma su sarrafa ta yadda suke so sai zo su hude ka da mulkin la za mu dora su kan mulki za mu kare ka za, ka wahal da bayan Allah ka sanka su galabaita mu za mu kare ka wa mulkin la wa'annan kalmomin shajaratul khuldi wa mulkin la yabla duk wanda ya halaka karkashin ta ya halaka yana son ya miƙe kafa ya wataya ya ji daɗi ya yi a ɗana da shi a dama da shi sai kayi a daɗe ana yi ba abin da ake so kenan ba ba abin da ake faɗa kenan ba to karkashin me ake raba mutum da imaninsa wa mulkin la yabla ala adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin layabla. jama'a ka tara al'umma ka tara wa mulkin layabla. mace ce take karkashin mijinta mulkin layabla. yabla ko ta zamo ita kadai ko ta mallake shi ko ta zamo sai abin da ta faɗa, wa mulkin layabla. yabla shine za a je wurin malamin tsubu ya yi fasikanci da ita ya rabata da imanin ta, me take so wannan lokacin wa mulkin la malamin makaranta ne kan ku sarki ne shugaba ne malami ne dan kasuwa ne ko wane ne waɗannan kalmomi guda biyu su ake halaka bayan Allah da su hmm. in ka ɗauke su karatu ka fassara su da rayuwar yau duk sai ka ga babu wani wanda ya halaka sai karkashin mulkin layin ba dan adam na sai ji daɗi ba ne wane ne zai nuna maka hanyar jin daɗi dan Allah in duniya tana da daɗi kai menene dangantaka dangantakanka nisba tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin rayuwa Allah ya zaban masa da yake annabci da manzanci shine abin abin abu mai daraja sai Allah ya kawo dan samu. sai Allah ya bashi ya zabe shi huwa mustabahu wa muhtar wa habibuhu sai Allah ya kawo bashi to manzo Allah da Allah ya ce kai koyi da shi din nan yaushe aka tafsa mu cewa ya jin yunwa saboda yana jin yunwa ya danne dukiyar mutane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in ba haka ba in baka kalli wancan ba sai ka ga duk sa'an da baka baka kalli manzo Allah ba sai ka zai jawo ka wa mulkin la yabla ala adluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shi kenan sai ya dora ka ya ja ka ai in kaza za su da shi ne suka ce inna tabi'ul huda nutakhattaf min ardina duk wani wanda ka sani yau malami ne sarki ne shugaba ne mai mulki ne dan kasuwa ne kowane ne abin ke gaban shi namiji ko mace abin iblis ne dan yake yawo da shi har su manyan kasashe waɗanda suke lalata kasashen mutane in za su kawo ka su tsora kaya suke za su tsora ka za su kare ka za ka dana za ka jima kana yi Ya sa ga abubuwan da suke so ka je ka zantar a kasanka su waɗannan abubuwa ba za su yadda da shi a kasansu ba wace kalma ta halarta da kai wa mulkin layar da annabi adam yake cikin aljanna shi ɗaya zo da waɗannan kalmomi bi wane ne zai tsaya ke shi ya fi karfin shi dan kuma shi yasa in ba manzon Allah ka koyi kake koyi da shi ba wallahi karshe sai ka wayi gari ba ka da alqibla ba sai a waye gari a ga manzon Allah mun ga tahlilin da muka yi aiki in aka ɗauko haƙƙin Allah aka ba manzon Allah an kai magana sai ce ba ka son manzon Allah to haƙƙoƙi fiye da dubu na manzon Allah a ɗebe su an janye su an kai su wani wannan kuma son manzon Allah ne kaunar manzon Allah ne sa'an nan kuma sai malikun karshe sai ka su ma ba ta su ake ba an wasar da su tuntuni babu al da arafa babin da ke bayanin tsayuwa arafa ma'ana in aka je aka yi aikin haji arafa za a tsaya ko mina ko muzdalifa ko makka ko ina ne duk abin da manzon Allah ya sai an bayyana maka shi yasa malamai suka ce tunda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba yadda za a yi ka iya yin koyi da manzon Allah sai ka karanta sirarsa da tarihin rayuwarsa babu littafan da suka tara wa'annan sai littafan hadisi ba duk wanda baya karanta wa'annan littafai ba yadda zai yi ya san yaya rayuwar manzon Allah ta fi rasulillah uswatun hasana so kake kai koyi da mutum da manzon Allah ko wane ne sai ka karanta rayuwarsa siran manzon Allah kuma tarihin manzon Allah kuma babu littafin da littafin da suka tara shi sai littafin hadisi to mu gani littafin hadisi suna da kulawa kasashen mu in to in ba su da kula za mu iya sanin za mu iya za mu iya sanin hakikanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balle mu yi koyi da shi to ma'ana sai mu waye gari ba mu da alkibla wallahi tallahi sai a waye gari ranar zakira mutum ya tarar da danyen aiki sa ku sake na mutane mara su sarara ku ku riga su yi nisa ku bar bayan Allah wayanda suke so su san me ake cike su ne zage-zage surutu baya hana komai Allah sai ya daga addininsa sunnar manzon Allah sai ta daukaka kowa ne na nan kowa ne kowa ne na so kowa ne baya insha Allah dan menene za a ko umma haife ka ko uban ka mutum ya zo ko da ƙarya yake yana son ki mai gidan nan kaza kaza sai an bashi inuwa sai an bashi ruwa ya sha mm. duk wanda ka amince da shi kake so in mutum ya zo yace ai wane ya ba yace shi zaka bashi ruwa zaka ba zaka bincika ba in mutum yace manzo Allah ya ce ai ƙarya suke me yasa ba a ce ƙarya ba da aka ko da kariya mutum ya dangana kanshi ga manzo Allah ba a bashi ruwa ya sha ba manzo Allah ya fi karfin ya fi karfin komai ya isa manzo Allah a raga ma kowa dai ba haka bane babu luquf bi arafa yace babu yake bayanin tsayuwa arafa قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي وحول السند وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا زبير بن مسلم shi ya je yawon neman rakumarsa ko rakuminsa a filin arafa ba ya je da niyyar ya tsaya arafa ba ne watakila wannan shekaran bai je da niyyar aikin hajji ba sai ya ga manzon Allah tsaye a arafa sai mamaki ya ce wallahi wa za famu wannan ba quraishi ne wannan ɗan quraishawa ne me ya kawo shi arafa saboda Jubairu ibn Mus'im ya san Quraishawa ba su sa maka su tsaya arafa shedan ne ya je wa Quraishawa wani hutuba ce ai ku Quraishawa kuna girmama Ka'aba in ka je ka girmama wani abu kuma sai Allah ya wulakanta ku sai Allah ya wulakanta sai ku zubar da martaban Ka'aba kenan yasa Quraishawa ba su sa cikin ƙwaryan Makka in suka yi hajji ma sai su tsaya a muzdalifa ba za su je arafa ba ma'ana sun ka fita ka je arafa za ka yi hajjin masafati safar kenan sun fita kwaryan makka kenan shi yasa Allah ya ce summa afidu min haythu afada Allah wastaghfirullah inna Allah ghafur sai da yaje ma abin mamaki ne a gaba kuraishi ya je ya je ko aikin hajji ko ya je tsaya arafa sai dai tsaya muzdalifa ko tsaya wani wuri wadin ba za su je arafa ba shi yasa da ya ga manzo Allah sai arafa sai mamaki yace wannan ko ba kuraishi ne yau wanda ya kawo wannan ba kuraishin a arafa ne Da sai malamai suka ce a wannan lokacin Jubair ibn Mut'im bai musulunta ba yasa bai san menene hukuncin sai arafa ba wani suka ce a'a wannan hajjatul wada'i ne Jubair ibn Mut'im ya musulunta amal fati wani suka ce ma ama khaybara shekara bakwai da hijira to me ya kawo wannan mamaki da ga manzo Allah sai arafa sai aka ce ai wannan aya sun ma fi zu min haifa fara nas ba isan masa ba bai san da ita ba tukunna ko menene dai abinda malamai suka faɗa kenan shine yake faɗa dalili kenan na a tabbatar da in an je aikin haji arafa za a tsaya ko wadil muhassif ko mina eh, muzdalifa ko mina yace jubair ibn isim qala azlantu ba'iran li yace rakuma rakumi na ya bata fa zahabtu aslubuhu sai na shiga neman raƙumin inda zan same shi yau ma'arafa, ranar arafa fara aikin nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan da arafa yana bincike yana neman rakumin sa sai fado ya shikenan sai gashi ya ya inda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke manzo Allah na sai arafa fa qultu ya zubairu dan muslim yace hadha wallahi min al-hums wallahi wannan la ake ce mahum sunan su kenan sunan su hum abin da suke alfahari da shi kenan shi yasa duk sa'an da ka zo zaka yi aure zaka aure ɗaya a cikin mace ba za su auren maka ba zaka yadda duk ɗayan da kuka haifa za su zamo cikin mu za su biyo mu in ka ce eh to sai su auren ma in ba haka ba ka ce a'a za su bi kabilar ka sai su ka ce ka za auren ma mana wannan nassi ne akan cewa arafa cikin arafa ake tsayawa ko ake tsayawa ko mina ko muzdalifa a arafa dan ya ce sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a arafa قال حدثنا فروت بن عبد المزرع قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية قراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يؤتي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتؤتي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يؤته الحمص طاف بالبيت أريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث nasu, الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات an karbo daga hisham dan urwa yace urwa yace kana an-nas yatufuna fil jahiliyyati urata illa al-humsa wal humsu quraish yace a cikin jahiliya jahiliya larabawa lokacin da suke cikin magusanci tsirara suke tawafin ka'aba sai Quraishawa kadai su ne ba sa yin wannan abin wa ma waladat sai abinda sai Quraishawa da zuri'ansu su ne ba sa tsawafin ɗakin Kaba tsirara sai su sa ke za suka ce wa ma da duk abin da quraish ta haifa in ka je za ka yi aure a cikin su sai su yi ma sharadi za a auren ma da wannan mace za ka yadda dan da kuka haifa ya taba ulana zai biyo mu ne in ka ce eh to shikenan duk waɗannan ƴaƴan sun zo sun zama ma da humsu ma da su ma sun zama ke kenan in ka ce a a kai ma kana ji da kabilarka ba za ka yadda ba yace to je ka nemi kabilarka ta aura وكانت الحمص يحتسبون على الناس yace ai quraishawa din nan humsu din nan ai ba da gangan ba da ka ba haka yasa suke ji da kansu ba a'a suna da karamci ne suna nunawa cewa su ma sun isa yasa tasibuna ala nas suna neman lada wurin Allah akan mutane yu'ti ar-rajulu ar rajula thiyaba yatufu fiha wal mar'atu al-mar'ata thiyaba tatufu fiha yake duk wanda yazo zai tawafi kirara quraishawa namiji zai dauko riga ce ga ma je kai karba ya ka kai tsawafi da shi kar kai tsawafi sirara mace ta dauko tufa ta ba ƴar uwarta mace ta je ki je ki tsawafi kada ki tsawafi sirara kamar lam yi al-humsu safa bilbai ta uriyana duk wanda ba ke bai bashi yi tsawafi ba sai dai ya tsawafi sirara wa kana yufidu jama'atu an-nas min arafati ya kasance su quraishawan suna malalowa ne suna kwararowa ne suna tunkudowa ne daga daga jam' sai su zo daga muzdalifa su suke kwararowa sabanin yadda shari'a take a tsaya arafa a wannan lokacin su kurai ka ba sa tsayawa arafa dan ganin in suka je arafa sun ta cikin harami fita cikin ƙwaryar maka harami wani abu ne daban wurin su ba sa su wa yufidul humsu min jam'in mutane suna fitowa arafa su tunkudo arafa ko su malalo arafa amma kuraitawa su daga jam'i muzdalifa suke kwararowa قال واخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها يتي ما هي سينا يبل لاباري يا رويتو daga nana Aisha tace anna hadhihi al-aya nazalat fil wannan aya da aka saukar kuma afidu min haifu a an nasu, an saukar da ita ne sanadiyan quraishawa aka ce muku nan kuma ku malalo ko ku kwararo ko ku tunkudo ko ku bulbulo ko ku zo daga arafa min haitu faɗin nasu ta inda mutane ke tsayawa arafa nan ku tunkudo zuwa musalifa Kala kanu yusibuna min jam'i sun kasance suna malalowa daga jam'i arafa ila eh, muzalifa kenan fadufi'u ila arafati sai aka sa suka soma sun suna malalowa suna tukuruwa daga arafa wannan hadisin shi ma nassi ne kan cewa arafa ake tsayawa ko muzdalifa arafa babu sairi da fa'a min arafa to wai in aka tsaya arafa rana ta faɗi za a malalo daga arafa zuwa muzdalifa yaya za a yi tafiyar a hankali za a yi ko a gudu za a yi ko menene yanda manzon Allah ya tafiya ma daga Arafa zuwa Mina daga Arafa zuwa Muzdalifa sai an nuna maka yaya manzon Allah ya tafiya tafiyar manzon Allah zamar manzon Allah ya yake cin abinci ya yake sa tufa ya yake kallo ya yake mu'amala da mutane duk wani abu da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da malaman hadisi suka tattara shi suka ajiye wannan ya talibe ce akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya talibe ce aqdiyatu rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ya talibe ce shama'il rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ta haka duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka tara shi waje daya a cikin hadisai a cikin littafai in kana son ka san wani abu shi yasa malaman hadisi tarihin ilimin hadisi wurin su ya sha ya sha bamban da tarihin ilimin hadisi wurin malaman fiqh malaman fiqh abin da yake hadisi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn abin da yake hadisi ko sunna wurin malaman fiqh shine duk abin da aka dangana shi ga al-hadratin nabawiyya sallallahu alaihi wa sallama fada ne ko aikatawa ne ko tabbatarwa sai suka tsaya anan malaman hadisi kuma ce al hadithu aw sunnatu ma ubifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawli aw fi'li aw taqriri aw sifatin khaliqiyya aw khuluqiyya menene hadisi ko sunna suka ce duk abin da an ka dangana shi aka dangana shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko magana ne ko aiki ne ko tabbatarwa ne ko wata sifa ce da ta danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan ɗabi'unsa ko ku a'a yadda Allah ya halicce shi menene dalilin ku malaman hadisi sai ce mu muna kallon manzon Allah annahu al hasana wa annahu muntaha kamalil bashariyya yasa ba yadda zai Allah ya halicce shi da sifar ba su da kyau ba yadda zai Allah ya bashi dabi'u da ba su da kyau yasa duk abin da ya danganci manzon Allah mu tara shi muke yi abu ne mai kyau don Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana malaman fiqh kuma ba suka ce mu abin da muke kallo shine so muke mu taimaka ma mutane mu tabbatar musu da abin da yake wajibi su yi haramun su bari abin da yake ya halatta wannan kuma ba zai tabbata ba sai da abin da manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar amma abin da ya danganci sifofin manzon Allah da Allah ya halice shi in Allah ya halice shi da su ma kai Allah ya halice ka san koya za yi ba kana da laifi to abin wannan ba wajibi bane a kanka to shi yasa suka muke mu bayyana wa mutane abin da yake wajibi akan su yi abin da yake haramun su bari abin da yake mustahabi ko makaruhi su waɗannan ba yadda za a iya tabbatar da su sai daga abin da manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar kowanne a cikin su a manufarsa alkhairi amma kowa ya tabbatar da ahlul hadisi humu ahlur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu fahim suka ce malaman hadisi su ne ke tare da manzon Allah da'ima ko da a yake ba su rayu da shi da ransa ba amma suna tare da numfashinsa da'iman za su ga aikin su tun dare mutum zai zauna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana binciken yaya manzon Allah ma ya tafiya daga daga Arafa zuwa Muzdalifa yaya manzon Allah ya daga zuwa Jifa yaya Allah yayi yaya manzon Allah zai kwanta yaya yake tashi daga bacci duk abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال يسير العنق فإذا وجد فجوة An عن daga Abdullahi ɗan Yusuf shi ne Sannisi au Sinnisi almajirin Imam Malik yace na Maliku huwa imamu darul hijira. duk sa'an da aka zo aka ce Malikun malamai maimakon su tsawaita magana sai ce huwa imam ko huwa imamu darul hijira matsala ta kare ya ya maliku ya ci ya kace kaza ne ya amintacce ne mal a'a in aka ce kaman mutum ne sahabi a ce huwa sahabiyu maimakon a ce na kirki na kirki ne kaza kaza ne sai a ce sahabi ne na manzon Allah matsala ta kare to haka cikin waɗannan malamai da suka zo bayan tabi'ai wani kaza ai an amince da shi mai addini ne mai aqida ne baya son bid'a ba duk sai an faɗi abin da mutum ke tare da shi amma da an zo wurin imam malik ya ce huwa imam ko huwa imamu jarin hijira matsala ta kare ba wani abin da zaka bincika game da imamu malik yayi ya tsallake gada yayi nisa an hisham ibn urwa an abihi annahu qala hisham dan urwa ya rawaito daga mahaifinsa urwa yace su ila usamatu wa ana jalisi usamatu innan sahabi ne ko dan zaid ko yace an tambaye shi ina zaune me aka tambayi Usama abinda aka tambayi Usama shine kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru fi hajjatil wada'i ba a ce ya Usama in mutum yana tafiya daga Arafa zai zo muzar yayi zai bai ce a'a manzon Allah yaya yake tafiya Allahu akbar ma'ana an raina da Usama kenan da aka tambayi abinda manzon Allah ba a ce shi ya fada ba قال كيف كان يسير العنق manzon Allah ya kasance yana tafiya da sauri kaɗan abinda ake ce da shi as-sayrul anas huwa as-sayrul ladhi yuharriqu al jamal aw al ba'ir tafiya ce da take sa har wuyan rakumi yana motsawa ma'ana ba ba a jinkiri yake ba ana tsanyi a gaggawa kaɗan amma in ya samu dama idza wajada fajwatan in ya samu dama don a mutane sun cunkoso ba za ka iya yin sauri ko gaggawa ba kana tafiya ne yadda ta yi in aka samu sarari nafa an wan la'ana ma'ana sai ya gaggawa fiye da tafiyar da yake da farko ma'ana har yaya manzo Allah ke tafiya sai malaman hadisi sun tabbatar maka to in kana son ka san ka tabbatar da kaunarka da manzon Allah ko biyayyarka da manzon Allah ko ka san menene menene tarihi Allah sai ka karanta littafin hadisi ko mu wasare Imam Malik ya rubuta haddathana ke na haddathana haddasa haddathana ba haka bane yasa su fi khairul ilmi ma qala fihi haddathana wa ma fi wa zaka waswasu shayatin suka ce al isnadu min ad-din laula al isnadu la qala man sha'a ma sha'a shine isnadi shine haddathana fulanun an fulanin an fulanin an fulanin har ya cike ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce kowa ya kawo magana ya faɗa a ce ina ka jiyo ina ka jiyo har aji asalin magana da karere da karere sun sauki fitintinu sun sauki amma kowa zai faɗi abin da ya ga dama ya zai kwana lafiya ya tashi lafiya ba abin da ke sa kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama ya ce manzon Allah ya faɗa ai manzon Allah ne yayi manzon Allah manzon Allah yake duk wanda ya kirkiro ƙarya min yayi eh, nan ki kirkiran ƙarya ya rangana gare ni bal yatabawwa man kazaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar قال هشام والنص فوق العنق هشام yace abin da ake ce ma tafiya annas din nan ita ce tafiya wacce take ta dara da nasu da kaloli ne iri-iri nau'o'i ne dangogi ne na tafiya annas ya fi anas gaggawa fajwatun ay muttasa'un Imam al-bukhari kenan sai ya dauko ayoyi na alqur'ani ko hadisan manzo Allah yana fassara harshen larabci fajwatun ay muttasa'un wal jam'u jam'un fajwa fajawatun wa fija'un فجوة ذاك تم جمع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء معنى على وزن ركوة وركاء مناص ليس حين فرار ولا حين مناص هنا ما يتي لم يثبت في كثير من النسخ وأما وجه المذكور من ذلك أنه إنما ذكره لدفع وهم من يتوهم من يتوهم أن المناص والنص من باب واحد وأن أحدهما مشتق من الآخر وليس كذلك فإن النص مضعف وحروفه صحاح والمناص من باب المقتل العين الواوي لأنه من النواص باب النزول بين عرفة وجمع haka wani aiko takarda malam da Allah mun karanta aya ko hadisi in ana karatu a karanta aya a taimaka a fassara mana za ka fassarawa insha Allah abinda ake so kai ma ka zabura ka tashi ka je kana koyon larabci din nan koyon larabci din nan ba abu abu ne da yake ka koye shi zai maka alkhairi da yawa cikin ibada cikin addini rokon Allah addu'a kuma ka karanta littafin Allah ka san me ake nufi ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san me ake nufi sai ƙara ma imani da ɗaukaka a cikin addininka ba a ce wanda bai san larabci ba ba shi da imani ba a'a yana da imani in yayi aiki, imani yana da cikakken imani babun nuzuli baina arafa wa jam'i babin da ke bayanin sauka tsakanin arafa zuwa muzdalifa ma'ana in aka taso daga arafa zuwa muzdalifa zango ɗaya ake yi daga arafa zuwa muzdalifa ko sai an da zango an sauka an ɗan huta ko an yi tsari ko an yi alwala ko an yi wani abu to abdullahi da umar dai zai ba mu bayani yadda ya ga manzon Allah ya aikata akan haka shi ma in ya kai wurin ko baya jin fitsari sai zai tsuguna saboda me wai ya ga manzon Allah ya yi tsari wurin Allahu akbar قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك an karbo daga kurai maula Abdullahi dan Abbas shi kuma daga Usama dan zai Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya juyo suka kwararo daga Arfa ko suka malalo daga Arafa mala ila shi'bi ana tafiya sai manzon Allah ya kauce ya karkata ya ya ya ya shiga wani wata hanya abinda ake cewa a shi'b hanya da aka tsaga ta tsakanin duwatsu guda biyu suna tafiya sai manzo Allah ya zaga haka ya je tsugu da yin tsari sa'an ya yi tsarki sai ya zo ya alwala faqa ba hajatahu sai ya yi tsari fatawadda'a sai ya yi alwala fa qultu sai na ce da shi ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salli, salla za ka yi kala as-salatu amamak sai ce sallah na can gaba ka sai an kai muzdalifa wannan alwala aka yi don manzo Allah baya sai yana yana tafiya ba tare da tsarki ba ya tun da'ima yayi tsarki sai yace li anni unaji man la tunaji saboda ina ganawa da waɗanda ba kuwa ganawa da su kullum mala'ika jibril zai zo da safe da rana da yamma dare menene mu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع yace an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake amin yajma'u bainal maghrib wal isha'i bi jam'i yace abdullahi dan umar shi ma ya kasance in ya malalu in aka dawo daga arafa zuwa zuwa muzdalifa sai yake zuwa yayi sallan magruba da isha jam'an غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai cewa in aka taso daga arafa za'a zo duk sa'an da aka kai inda ya ga manzon Allah ya je ya yi fitsari din sai ya je ya tsuguna ko da baya cin fitsari sai sarki ya zai alwala فيدخل فينتفض أي يستنجي ويتوضأ يزيه الولاء wala yusalli ba zai salla ba a lokacin da ya alwala din don lokacin da manzon Allah ya je farki alwala wurin aka tambaye shi zai salla ne yace a'a salla can gaba za a yi to haka Abdullahi dan Umar shi ma yake hatta yusalliya bi jam'i har sai ya kai Muzdalifa nan ayi salla jam'i magaruba da isha jam'u takdimin kenan ko jam'u ta'khir jam'u ta'khir قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشئب الأيسر الذي دون المزدلفة أناق فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال قريب أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة an karbo daga usamatu dan zaidin Allah ya kara masa yadda yake rajibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arafati na zauna kan bayar abar hawan ma'ana manzo Allah ya goya ni akan bayar abar hawarsa manzo Allah na zaune gaba shi kuma yana baya